yau litinin bakwai ga watan jumada sani hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da bakwai ga watan Afril shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin tariqul janna fi a ahadisul bugya na abu Abdulrahman dosowi ismail bun akibo ahmad jibril allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi muna ƙarƙashin babin da ke bayani akan kwadaitarwa akan aure Malam ya ce ƙalal musannif rahimahullah marubucin littafin buguya Allah ya ji ƙanshi ya ce, وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, duniya mata'un, duniya wajen jin daɗi ne, wa khairu mata'iha, mafi alkhairin jin daɗin duniya almar'atu saliha, shi ne mutum ya samu mace ta ƙwarai, wannan hadisi malam ya fidda shi a lamba na tamanin da takwas kuma shi ne hadisi na tamanin da takwas cikin jerin giyan hadisan littafin buguya rawahu imamu muslim al'imam muslim ne ya ruwaito wannan hadisi kenan duk macen da ba ta kwarai ba to fitina ce a rayuwar duniya duk namijin da ya aure bai dace da mata ta kwarai ba to gaba ɗaya yana cikin bala'i a duniya ina fatan mun gane wannan da kyau shi yasa dole ne ya mace ta kokarin zama mutuniyar kirki mai nagartan hali yadda kowa zai yaba mata to sai ta dace da wannan khairiyya din kun gano wannan da kyau ko yanzu duk abin da mutum zai samu a duniyan nan dukiya ne mulki ne ɗaukaka ne inda za ka kalli wannan ba ce wani alheri ne mai ɗaukaka ko ba irin ya samu matan kirki kuma annabi ya riga ya faɗi siffofinta wanda za mu zo can gaba malam zai kawo mana cikamakin wannan hadisi duk macen da bata cika waɗannan sharuɗa ba to bala'i ce a duniya ba alkhairi ba ne ina fatan mun gano wannan da kyau wannan hadisi malam akibo ya ce hadisun sahihun wannan hadisi ne ingantacce akhrajahu muslim al'imamu muslim ne fitar da shi a lamba na 1467 fin nikah a littafin da ke bayani kan aure babu stihibabi nikahil bikir babin da ke bayani akan an so in mutum zai yi aure to ya auri budurwa ce من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مرفوعا حديث دا عبد الله بن عمرو يروي تودك عن النبي قال المصنف رحمه الله مربوطون اللتافي Allah maɗaukakin sarki ya يجي وقال صلى الله عليه وآله وسلم alaihi wa alihi wa sallama, manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce tun kahul mar'atu limaliha akan auri mace don kuɗinta ma'ana annabi yana ba da labarin abin da ke sa mutane ne yin aure akwai mutanen da don kuɗin mace kawai suke aurenta domin kila don ya ribaci wannan kuɗin nata wani kuma yana auren mace ne don kuɗinta ba don shi ya samu komi ba nan dai an tashi magana a ce shi ne mijin hajiyawanci. wanci kun gano wannan da kyau ku to akwai wanda su suna yin aure saboda wannan ne wa ha akwai waɗanda suke aure don wacce suke aure ɗin mai kyau ne don ya ci ya aure kyakkyawan mace wa hasabiha akwai wanda yake aure domin dangin matan iyayenta manyan mutane ne ko sarakuna ne ma mai yiwa ko kuma manya-manyan ma'aikata ne masu daraja ne cikin al'umma ta fito gidan malanta ne wadini ha ko wanda suke yin aure za su auri mace don kawai ita mai addini ce tana da riko da addini da kyau sai annabi ya ce fa'alaika bi zati din to cikin waɗannan abubuwan da mutane suke gogoriyan yin aure a kan shi sai annabi yana da shawara kuma ya ba da umarni ƙarƙashin shawaran cewa in za ka yi aure to ka auri ma'abuciya addini ta ribat ya daka in ka auri mace wanda ba mai addini ba don kuɗinta ko don kyanta, ko don danginta, annabi ya ce sai ka shiga takaici. saboda dukiya da nasaba da kyau waɗannan rukunan kawo takaici ne. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? Shi yasa duk wanda yake son ya nasara, yake son ya samu ɗaukaka, to ya nemi wacce mace ce mai addini, mai ɗabi'a na ƙwarai, to ita ce kaɗai zai je zai aura ya samu natsuwa ya samu ɗaukaka Allah ya yarda da shi Allah ya sa dace wannan hadisi na 89 kenan cikin jerin giyan hadisan littafin buguya rawahul bukhari wa muslim alimam al-bukhari da muslim ne suka ruwaito wannan hadisi kultu mala akibo ya ce hadisun sahihun wannan hadisi ne ingantacce akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a lamba na dubu biyar da casa'in nikah a littafin da ke bayani akan aure babul akiffa fiddini babin da ke bayani akan ana duba kufu'i a wajen addini in kai mutum ne mai addini ko to je ka nemi kufu'inka mai addini ka aura duk yadda ka ga duniya ya ta sa mata gaba ko in kana harkan addini ka fita batunta in ba ka ba sai ka samu matsala ita kuma 'yar duniya to a bari irin ta 'yan duniya su aure ta su je can su kare duniyancinsu su mutu su haɗu da abin da suka aikata ina fatan mun gano wannan da kyau amma mutum mai addini mai mutunci to in yana neman zaman lafiya ya ɗare-ɗare da duk wacce ba irin shi ba Allah ya sa mu dace Alima muslim ya fitar da wannan hadisi a lamba na 1466 fin nikahi aidan a littafin da ke bayani kan aure babu babi nikahi zati din ƙarƙashin babin da ke kwaɗaitarwa akan duk wanda zai yi aure to ya auri ma'abuciya addini min hadisi abi hurairata radiyallahu anhu marfu'an wannan hadisi ya zo a ruwayan abu huraira daga annabi kenan kun ga yadda annabi yake ta magana in mutum zai aure zai aure to ya je bincike mai addini wanda in tana da addini ko kuma ita mai ɗabi'a ne na ƙwarai to addinin nan zai saita ta wajen ta inganta rayuwan kanta ta inganta rayuwanka da duk wani wanda yake da alaka da kai amma in ta rasa ɗaya daga ciki ko to duk wani abin da kake tunanin za ta kiyaye ba za ta kiyaye ba sai ka gana ƙasa saboda ba ta da alaƙa da Allah sannan ba ta da kyawun ɗabi'u masu kyau da Allah maɗaukin sarki ya ce ya annabi ya ce Allah ya aiko shi domin ya cika waɗannan kyawun ɗabi'u Allah shi kyauta qala al-musannif rahimahullah marubuci wannan littafi Allah maɗaukin sarki ya ji kanshi ya ce عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو أيوب يتشي النبي يتشي أربع من سنن المرسلين أبو هدو suna daga cikin sunnonin manzanni, alhaya'u kunya, wata atturu da sa turare, wasiwaku da yin asuwaki, wannikahu da kuma aure. wannan hadisi na casa'in kenan rawahu tirmidhi wa ahmad qultu mala akibo yace hadisun dha'ifun wannan hadisi ne mai rauni akhrajahu tirmidhi al-imam tirmidhi ne fitar da shi a lamba na dubu ɗaya da tamanin fin nikahi a littafin da ke bayani kan aure babu ma ja a fi fadl tazwiji wal hassu alaihi a ƙarƙashin babin da ke bayanin falalan aure da kuma kwaɗaitarwa kan yin auren. Ahmad ya fitar da wannan hadisin a lamba na dubu ishirin da uku da ɗari shida da ishirin da takwas min tariƙil hajjaj bin arta a ruwayan hajjaj ɗan arta an makahulin shi kuma ya ce daga malam makahul an abi thimalin daga abu thimal an abi ayyubal ansari marfu'an daga abu ayyubal ansari shi ma daga annabi wa abu shimal haza majhulun Malai ce shi wannan abu shimal mutum ne wanda yake majhuli yana daga cikin abu guda biyar da malamai ke kawowa wanda suke ɓata adala na rawi na farko ko dai zama kafiri ko ya zama makareci ko ya zama fasiki ko ya zama ɗan bid'a ko kuma ya zama majahuli kuna fahimtar wannan da kyau ko idan majhuli wanda ba a san shi ba kwata-kwata ya zo kenan wannan yanzu jahalatul hal ne ba san halin shi ba an ce a waye abu shimal to waye shi ga dai suna ma ba san shi ba to ba karɓar ruwaya a irin wannan kwata-kwata mala ya ce la yi orafu minismihi wala yi orafu illa fi hadal hadis ba wanda ya san sunan shi an ce baban shimal baban hagu to waye shi mala ya ce kuma ba taɓa jin shi a hadisi ba sai a cin wannan hadisin kwata-kwata wa fihi an anatul hajjaj malice a cikin hadisin akwai an ana na hajjaj lakin zakara shekun Nasiru din albani sai dai a shekh Nasiru din albani rahimahullah ya ambaci annahu sarraha bitta hadisi inda muhamili a cikin littafin al'amali na al'imam muhamili albani ya ce shi hajjaj ya fito kai tsaye ya kawo ya ce haddasana kama fir irwa kama yadda ya zo cin irwa ulgalil a jiz'i na farko lamba na 166 wal hadis wahu muhammad bin yazid al-wasiti malice wannan hadisi muhammadu dan yazid al-wasiti ya ruwaito shi an hushaim malice daga hushaim wa yazid ibn harun an hajjaj ruwayan ta ƙare daga hajjaj an makahulin an abi ayyuba munqati'a to ita wannan ruwayan daga abu ayyuba ruwaya ce akwai inqita'i a cikinta ababe guda biyar da ke shiga cikin isnadi su bata shi akwai inqita'i akwai i'dali akwai tadlisi akwai irsali akwai me akwai mai saura ɗaya eh akwai ɗaya shi ne na farkon kun gano wannan shi na samun mai ta'alik shi na shafe daga farkon isnadi rawi ɗaya ko duka Ma’udal kuma a goce mutum biya tsakiya jere da juna shi kuma in yi a goce mutum ɗaya a tsakiyar isnadi irsali kuma a goce sahabi ko kuwa ce tabi'i ya ce annabi ya ce shi kuma tadlisi ha'incin mai ruwaya ne ya amfani da an ko anna ko siffanta malami da siffan da bai shahara da ita ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace Mala ce wa ƙalar Tirmidhi, Tirmidhi ya faɗa akiba zikiru zalika, da ya ambaci wannan sai ce wa hadisu Hafs bune Giyas wa Ubad bin Awwam asahu waɗannan ruwaye guda biyu malam turmidi ya ce to sun fi inganci ya'ani anal Hajjaj waɗanda suka yi ruwaya daga Hajjaj an makahulin an abi shimalin an abi ayyub kaji hanyar da aka ce ta fi inganci har yanzu abu shimal da shi ke cikinta. Wa hassan al-haditha al'imamu Tirmidhi, Mala ya ce al'imamu turmidi ya kyautata wannan hadisi ba da an saƙahu bayan da ya kawo hadisin faƙala ce hadisin abi ayyub hadisin hasanun garib ya ce hadisin abu ayyub hadisi ne kyakkyawa da ya zo ta hanya ɗaya fata'aqqabahu shehu nasir rahimahullah sai babban malami a sheikh muhammad nasir dinar albani ya ci gyaran shi ya ce hadisin abi ayyub hadisin eh, a cikin irwa'ul galil ya ce faƙala وعليه القول الترمذي في حديثه هذا haza hasanun حسن hasan ya ce maganar tirmidhi ya faɗi kan wannan hadisi cewa hadisi ne mai kyau ya ce a ƙashin gaskiya wannan hadisi ba hadisi ba ne hasan ko mun gano wannan da kyau ko ba hadisi ba ne hasan kwata-kwata bai tabbata ba mala ya ce wa ba afahul albani albani ya raunata wannan hadisi a cikin irwal galil a jizyin farko a lamba na ɗari da sha shida, wa fi da ifil jami a cikin kuma littafin da ifil jami, Malam ya raunata wannan hadisi a lamba na ɗari bakwai da sittin. Abu Ayyub ansari huwa Khalid bin Zaid bin Kulayb. Shi Abu Ayyub ansari sunan shi Khalid dan Zaid dan Kulayb sahabiyun mashhur, shahararren sahabi ne. Rawalahu sitta, dukkanin malamai guda shida da ke riwayatan hadisi Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Dauda, Tirmidhi da Ibn Maja, to duk sun ruwaito hadisin shi. Mutawaffa sanata hamsin, wanda ya rasu hijira da shekara hamsin, wakila ba'a da hawa suka ce ha, ya ɗan gota shekara hamsin bayan hijira ya rasu. Kun gano wannan? Kenan ya rasu da rasuwan annabi da shekara arba'in kenan. Allah ya sa mu dace alal musannif rahimahullah marubucin wannan littafi a Sheikh shu'aib isma'il bin abi bakar Allah ya ji kanshi ya ce annabi ya ce wa anhu alaihi salatu wassalam za Allah ya ce khairun nikahi aisaruhu mafi alkhairin aure shine auren da aka sawwaka shi wannan hadisi ya ce 71 kenan rawahu abu dauda abu dauda ya fitar da shi qultu mala ya ce hadisun sahihun wannan hadisi ne ingantacce akhrajahu abu dauda abu dauda ne fitar da wannan hadisi a lamba na 2117 fin nika. a littafin da ke bayani kan aure babu fi man tazawwaja wa lam yusammi sadaqan hatta mata karkashin babin da ke bayani akan mutum ne ya je aure to ba ambaci sadakin ba har ya mutu sannan sai aka zo aka yi bayanin sadaki to ya hukuncin haka yake kun gano wannan za a yi aure haka an yi aure sai nan gaba sai a zo a maganar sadakin akhrajahu abu dauda hamale ce kala abu dauda ya ce haddathana muhammad bin yahya bin faris az-zahali wa umar bin al-khattabi qala قال محمد محمد يجي حدثنا أبو الأسبق aljazari abdulaziz bin yahaya حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل annabi ne ya ce ma wani mutum fa zakar al hadis kun ji asalin hadisin a cikin sunan abi dauda sun maƙala abu dauda da abu dauda ya kawo wannan hadisi sai ce wa da umar bin al-khattab a cikin ruwayan sayyidina umar dan khattab ya ce wa hadisuhu atammu min awwal al-hadis ruwayan nan na umar ya fi cika da ƙarin bayani akan hadisin da ya gabatar a can sunan abi dauda qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi ce khairun nika aisaruhu mafi alkhairin aure Shi ne auren da ya zama al'amarin ɗawainiyin shi ya zama da sauƙi matuƙa. Sun ma'adafa ƙa'ilan, sannan ya biyo baya da bayani da cewa, ya hafu an ya kona hazal hadis mun zalika zai iya yiwa wannan hadisi zuru shi aka yi, li'an al'amra ala ghairi haza, sau da al'amarin fa ba haka yake ba. Ƙultu hazi da lati zada ha Umar bin Khattab, kad alaiha ya ce al'imamu ah, ahmad bin ali bin muslim al'ambari abul abbas ya mara ma ruwayan can na umar baya wa huwa thiqatun wa thaqahu daru kutani wa gairu mutumin kirki ne da al'imamu jarumi da wani shi suka amince da shi akhrajahu at-tabarani fil awsat al tabarani ya fitar da ruwayan shi a cikin ausat lamba 724 yace haddathana ahmadu haddasana asbagi al-harrani حدثنا محمد بن salama an محمد بن ishak an يزيد bin أبي حبيب عن أبي خي عن أبي الخير عن عقبة بن عامر مرفوعا وهذا سند صحيح لولا الخوف من ce wannan isnadi ingantacce ne banda ana jin tsoron faruwan tadlisanci a cikin shi tadlisin wa ibnu ishaq ga can muhammadu ibnu ishaq mudallisi ne kuma ya ce an da bin abi habib dama mudallisin ya ce an ana tsoron an ana shi ko fa innahu an ana malici yayi an ana a ciki ya ce an wa abul khair shi ko abu khair huwa marsad bin abdullah al-yazni sunan shi marsad dan abdullahi al-yazni wal hadith sahihun malici wal hadith wannan hadisi sahahu sheikh albani ya inganta shi fi sayihul jami a cikin sayihul jami a lamba na dubu uku da ɗari uku kun gano wannan da kyau ku mana hadisin akwai hanyar da ta zo inda malam ya sarraha da ta hadis ya ce haddasa na madadin an ana hadisi ne ingantacci ina fatan mun gano wannan da kyau za mu zo za mu karanta ruwayan baki ɗaya yanda asalin hadisin ya taso shi yasa mafi alherin aure shine auren da ɗawainiyan shi ya zama da sauki duk wasu abubuwa da ake shigowa cikin aure da su ko abubuwa ne wanda ba su da amfani kuma suke haifan ma aure da matsaloli a ta ƙoƙarin daidaita al'amarin shi ya daidaituwa saboda mutane sun ɗauki abin da zafi sun ɗauki abin da wahala wanda wannan ba daidai ba ne Allah ya sa mu dace qala al-musannif rahimahullah marubucin wannan littafi Allah ya ji kanshi ya ce wa anhu alaihi salatu wassalam daga annabi yake cewa min yumnil mar'a ya daga cin albarkan mace tashilu amriha ita ce wanda aka sauwaƙe al'amarinta ma'ana ita ba ta da al'amari masu tsanani wajen aurenta ɗawainiya wajen zamantakewa da ita wa walhalin yanayi na ɗabi'a da gudanarwa to wannan yana daga cikin abin da ke nuna cewa mace mai albarka ce mace mai alkhairi ce mace maɗaukakiya ce wa qillatu sadaqiha sannan kuma a sa mata sadaki ɗan kaɗan amma yanzu har yanga da gasa ake ni sadaki na kaza ne to ga wannan yana nuna cewa alheri da albarka da ɗaukaka sun yi ƙaranci a nan saboda an ba an tsawwala abin da bai kyautu da a tsawwala shi ba Allah shi kyauta wannan hadisi shine 92 akhrajahu ibn hibban ibn hibban ne ya fitar da shi qultu mala akibo yace hadisun hasanun wannan hadisi ne kyakkyawa akhrajahu ibn hibban ibn hibban ne ya fitar da shi a lamba na 495 min tariki usama ibn zaid an safwan ibn sulaim an urwa an aisha marfu'an wa isnaduhu la yanzilu an darajatil husn insha Allah wannan hadisi malai ya ce usama dan yazid daga safwan dan sulaim daga urwa daga aisha sai malai ce duk inda aka yawa komo da wannan isnadi ba zai gaza darajan cewa isnadi ne kyakkyawa ba illa annahu lam yata'ayyan li usama bin zaid haza ce sai dai duk binciken da ya yi bai gano wannan kun gano wannan usama dan yazid ba wa huwa usama bin yazid si maulahu a huwa usama bin yazid bin aslam alƙorashi al'adawi, kun gano wannan? Mala ce, ko shi ne dai Usama ɗan Zaid, ɗan Aslam alƙorashi al'adawi, ma ya ruya ne an Safwan bunu Sulaim, saboda duka waɗannan mutum biyun Usama ɗan Zaid al Maulahu da Usama ɗan Zaid ɗan Aslam al-Qurashi al-Adawi duk suna yin karatu a wajen malamin su Sulaim. Eh, an Safwan ɗan Sulaim. Mun gane? Mala yake cewa warawa an ma Abdullahi bin Wahabin, duka su biyun kuma Abdullahi ɗan Wahab ya wayo ruwaya daga wajensu. Wal awwal saduk shi na farkon mutumin kirki ne, wasani if na biyun da ifi ne, min ƙibila hibzihi yana da matsala a ɓangaren haddan shi. Akwai abu guda biyar da ke lalata hadda su hibzi mukhalafatu sikat alwahamu sai kuma fushil ghalat sai kuma me eh alwaham fushil ghalat kasatul ghafla sai sul hifzi sai me mukhalafatu sikat ababe guda biyar kowane ɗaya ka ci karo da shi cikin ah, mai ruwaya to yana haifar da matsala to sai mala ce ta ɓangaren haddin shi ne aka samu matsala fa in kana al-awwal wa huwa usama ibn zaid al-laythi fal hadith hasan insha Allah in ta ruwayan na farkon ne mana usama dan zaid dan lays maulahum din can to wannan ruwaya kyakkyawa ne in Allah ya so wa in kana sani in ko ta hanyar na biyun ne wa huwa usama ibn zaid ibn aslam al-adawi fal hadith da'if shi hadisin da'ifi ne wallahu alam mala Allah maɗaukin sarki shine yafi kowa sani wa qala al-haythami to amma imam al-haythami ya faɗi fi majma'u fi majma'i zawaid a cikin littafin shi mai suna majma'u zawaid a mujalladi na hudu a lamba na 516 aqibal hadis da ya kawo hadisin a ƙarshe sai ya ce rawahu ahmad ورواه الطبراني الطبراني في آه، في الصغير والأوسط الإمام الطبراني يبتدي شيء مؤجم الصغير لمؤجم الأوسط وقال فيهما أن أروى فأقول ما لتسينش إن ما إن من أول شؤمها أن يكثر صداقها yake cewa inna min awwali shu'umiha yana daga cikin farkon shu'umcin da zai kama mace bala'in farko da za a yi kuka da shi game da ‘ya mace, an taksura sadaqaha tun daga wajen sadaki a tsula mata sadaki. gano wannan? To, Mala yake cewa, wa fi isnadi usama bin Zaid bin Aslam wa huwa da'ifun, wancan na biyun kenan ko? Wa qad wathaqahu wa baqiyatu rijalu ahmad sikat qultu mala yace fa in kana kama qala al in wannan maganan ya tabbata kamar yadda haythami ya faɗi fala shakka anna hadha mimma yudha'afu al-hadith to wannan yana daga abin da zai raunata hadisin li anna usama ibn zaid bin aslam hadha qad qala fihi ahmad saboda shi wannan nabiyin imamu ahmad ya ce munkarul hadis mutum ne wanda in ya roto hadisi ba a karba wa qala ibn ma'in laysa hadithuhu bi shay'in shi hadisin shi ba wani abu bane da za a ɗauka a tutuya da shi watsi za a yi da shi qultu wa qad jazama shaykh shu'aib fi ta'liq ala sahih ibn hibban shu'aib al-arnaut yayi ta'liqi cikin sai eh, na ibn hibban da ya fitar a mujalladi na tara lamba na ɗari hudu da biyar ɗaba'atar risala bi Usama usamatu bin zaidin laisi ya ce Usama ɗan zai ne a laisi ba na biyun ba ne na farkon ne, wa hassana isnadahu kuma ya kyautata isnadin shi, walhamdulillahi ala taufik mun gode ma Allah da ya datar da mu mu gane cewa ruwayan na malamin farkon ne wanda ruwayan za ta zama hasana ba ruwaya na biyu wanda mai rauni ya ruwaito wanda ruwayan za ta zama da ifiya ba. Waƙada kuntu katabtu ta'alika sabiq qabla an asila ila taqiq sheikh malai ce wannan bayanin da ya gabatar na takhriji kun ga ƙarshe ya ce wallahu alam yayi shi ne kafin ya samu wannan bayani da babban malami Shu'aib al-Arnaud yayi to da ya samu wannan ne shine sai ƙara wannan bayanin da muke karantawa yanzu kuna gane wannan da kyau ko to sai ce fajazahu Allahu khairan Allah ya saka malan da alkhairi wa inni an kula kalamu huna bil harfi li ahamiyatihi yace a nan barin kawo muku maganan shi dalla dalla yanda ya faɗe ta da yace isnaduhu hasan isnadin wannan ruwa kyakkyawa ne usamatu bin zaid wa huwa laisi warawalahu muslimun fi shawahid muslim ya roto hadisi a cikin shawahid wa huwa hasanul hadis mutum ne wanda in ya roto hadisi hadisin shi na zama hasan wa qadil tabassa amruhu an al sai ce amma al'amarin shi ya rude ma al-imam fi majma'iz zawaid cikin majma'uz zawaid a mujalladi na hudu lamba na 255 fa zannuhu usama ibn zaid ibn aslam al'adawi adawi ad-da'if sai ya ɗauki malamin can ne na biyu wanda aka ce mana mai rauni ne akhrajahu aidan ahmad ahmad ya fitar da wannan hadisi a lamba na biyu. hakim ma fitar da shi a lamba na 2739 tabarani a cikin ausad a lamba na 3612 wa jawwa da isnadahul iraqi al-imam al-iraqi ya kyautata isnadin shi fi mugunil asfar a jiz'i na biyu shafi na 40 wa sheikh muhammad nasir din albani ya kyautata wannan hadisi fi sahih al-jami a cikin sahih al-jami a lamba na 2235 Allah ya saka masu da alkhairi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum